من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين دا نوع لديك وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1432 a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a wannan unguwa ta tudun wada a wannan gari na Kaduna muna roƙon Allah ta'ala kada ya sa abin da muka sani ya zama musiba a kanmu kafin nan akwai tambayoyi mai tambaya ta farko ya ce yana tambaya ya Usama bin Laden shine tambayar da yake to idan tarihin Usama bin Laden yake nema sai ya je shiga intanet akwai tarihin shi sai ya binciko nan tafsiri muke ba tarihi muke ba ko kuwa na biyu kuma ya yi tambaya a kan cewa da wace aƙida ya mutu Usman bin Laden ya mutu yana da'awar yana da aƙidar sunna ne amma hukuncin sai idan an je gaban Allah eh mu du'a du'atul la qudatu ba ma mu wani mutum hukunci da wuta ko aljanna sai wanda Allah da manzon Allah suke masa hukunci sannan na uku yayi magana cewa kuma ya mutu a matsayin mujahidi ne haka ne ko ya mutu a matsayin mujahidi to jihadi dai addini kuma ma'aunin kowane irin abu shine littafin Allah da sunnar manzon Allah saboda haka tunda jihadi yana da ma'auni karkashin Qur'ani da sunna ka kalli jihadin da yake kuma ka kalli Qur'ani da sunna in ka san Qur'ani da sunna Qur'ani da sunna sai su ma jihadin hukunci saboda haka Qur'ani da sunna su suke da hukunci akan kowaye a duniya amma ba wani mutum da shine yake da hukunci akan Qur'ani da da sunna wannan shine abin da zan faɗa kuma ya mutu a ya mutu a matsayin shahidi koya mu dama ba ma kiran wani mutum shahidi sai wanda annabi ya faɗa imam al-bukhari ya bude babi a cikin bukhari ya ce babu la yuqalu fulanu shahidi babun da ke magana cewa ba a kiran wani a ce masa shahidi duk wanda ya mutu ko da ya mutu akan yin hanyar Allah ne sai ne mai masa kyakkyawan zato cewa muna sa in Allah ya da Allah zai tashe shi a matsayin wa a matsayin kuma shahidi sannan kuma yana tambaya ya ce wannan tambayoyin suna da alaƙa da karatun jiya abinda muke cewa aƙidar suna aƙida ce da take da yanci me ƴancinta? duk wanda ya karanta littattafan tauhidi tun daga na ɗaya zuwa na shida na Sheikh Muhammad bin abdullahi idan ya kawo masail wani lokaci sai ce ilam rahimakallahu ya yajibu alaina ta'allum arba'i masail sai ce al'ula shi ne al'ilu, ilim ilimin nan kuma sai ce ma'arifatun lahi ta'ala wa ma'arifatin nabiyihi wa ma'arifatun dinin islam bil adilla a yana daga cikin abin da ya samu kaɗai na ɗari ƙari saboda yi aiki ba hujja ko kuwa saboda haka in za mu shigo suna wani kuma ya ce sai mun bi shi ba hujja to ba garan kuma ci gaba ɗari ta ban huta ko kuwa duk maulidai da mu ake da a nan gari dan wace zuwa a dan tashi wallahi amma saboda ana yi ne ba hujja ko kuwa sai muka daina abin da ya ba mu mamaki a baya yanzu a majalisin karatu wani zai iya bude baki ya ce imamu malik ya yi kuskure wani zai ce mai iziya ya yi kuskure mai risala ya yi kuskure wane ne ya yi kuskure amma akwai sanda in ka ce usman bin laden ya yi kuskure akan kadiya kada wani yana ganin ka kafarta kafarta musulmi yana iya cewa malam abakar gumi ya yi kuskure yana kan kadiyar dawowar annabi isa ne ban gamsu cewa annabi isa ba zai dawo ba saboda hadisai da suka tabbata mutawatirai daga mandan Allah kuma ina nan akan fahim kowa da ya san matsayin malam a wajen mako to fahimtar malam abakar gumi kuskure ne annabi isa zai dawo me ya hujja saboda manzan Allah ya faɗa zai dawo ba haka bane to yanzu za ka iya faɗan kowane malami ya yi kuskure a duniya kasha. amma wani yana kana cewa misali balle sana ma ni ban faɗa ba ban kira sunan kowa ba da ne kara ni na kawai na faɗi ma'auni na na jihadi saboda haka kaje ka auna jihadin da qur'ani da sunna da koma waye a duniya sai qur'ani da sunna su yi hukunci akan jihadi shi in daidai ne za ka gane in ma ba daidai ba ne za ka gane Allah ta'ala ya shirye da mu wannan shi ne a gurguje abin da za mu ci akan wannan tambayar sannan daga ƙarshe abin da za mu ce masu irin wannan tambayoyin suna yi ne wani lokaci don su motsar da wani abu cikin al'umma sanda ne karatu duk kowa ya sani mafi yawancin da abin da ke faruwa a nan garin ba wani mutum da na ka sun sashi a gaba ni karatun da na sa a gaba shi zan in matsala ta zo akan abu in yi magana ba ruwana da kowa haka nake yin karatu saboda haka ni na yi maganar jihadi ne ba ruwana da kowa ba na da kowa a duniya riga ce yanzu na ɗinka duk wanda ya ɗauka ya sa a wuyan shi sai ta yi daidai da shi kuma ta tsufa a kan shi kenan. Allah ya shirye da mu anan akwai wata mata tana tambaya cewa ta aure wato mijin da take aure da shi an musu auren zumunci da aka yi auren zumunci ana zaune da zaman ya ainihin wato daɗi ko ta masa ba daidai ba ne da ta masa ba daidai ba ta yi ƙoƙari ta ba shi haƙuri to kuma mijin ya ƙi haƙura daga baya to kuma mijin dai da ya ƙi haƙura ana nan ana nan wato ta zamanto kalmu allaka kamar yadda qur'ani ya faɗa ita ba mata aure ba ita ba sakakka ba to ana nan cikin wannan halin kuma sai je ya ƙara aure da ya je ƙara aure ta ce yanzu yana jin daɗi da matar shi ya yi watsi da ita matar da ya je ya ainihin wato ƙaro to sannan kuma bayan ya ji ya ƙaro aure iyaye sun sa baki ya haƙura ya ƙi haƙura to daga ƙarshe dai mijin ya kuka da ita ya ce daga cikin matsalolin da bata iya magana ba to kaga akwai matsala ko kuwa akwai matsala saboda haka a cikin takardar ma akwai abin da ke nuna cewa tana da matsala wajen magana dan ba san da ta gama bayani na farko wato ba ma magana girmama sa ta yi ustaz yanzu a kaga wato wallahi yanayin ma yadda ta rubuta kalmar yanayin ma yadda ta rubuta kalmar ustaz din zaka gane cewa akwai istizai istili a ciki to kaga mace yana daga cikin abin da za ta ci riba a kan shi shine to ta iya magana ko kuwa babu wani arni da qur'ani ya kama sunan shi so saba'in da bakwai irin fir'auna amma allah da ya magana akan fir'auna matar shi a sadda ake cikin rintsi aka shiga cikin wani yanayi maganar da ta yi mai kyau ita ce ta yi saibin aka fasa kashe annabi musa mai ta ce ranka ya dade qurratu ainil li wala la taqtuluhu asa an ta fi nattakhidahu waladan wa hum ya shigo. idan fir'auna da kangarewar shi da lalacewar shi magana mai kyau za ta tausar da shi dan Allah idan da mata za su bi waccan ka'idan wani namiji ne magana mai kyau ba za ta biyar da shi eh wannan haƙƙin iyaye ne kafin su aurar da yara su dinga koya masa tarbiyya wajen magana wata sai a yi mata aure billahi allazi la ilaha illa hu in tana magana zaka dauka a garin ka kaba ka yi ta saboda maganan fitowa take ba control kawai duk abin da ya fito a gaba daga bakin ta za ta anjiyo shi kuma saboda eh saboda me saboda tasirin magana mun karanto a baya wa id akhadallahu mithaqa ko id akhwa laqad akhadallahu kan Allah da yi magana cewa qulul linnasi husna dinnan ku dinga faɗawa mutane magana magana mai kyau sannan ya ce mana ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida kenan ashe magana mai kyau yana da yana da ainihin wato tasiri musamman ma a wajen wa a wajen wanda tasiri rayuwa na matan kirki irin suna na sadidi ya nuna mana haka matan wato wani abu da zai baka mamaki ci gaban da ake da shi a duniya da ake ganin an waye wallahi idan ka koma matan bai. sai ka ga har yanzu billahi ladi akwai kida kuma da kamanci yanzu un muslim da abu dalha ya zo ya aure ta bayan ya zo ya aure ta anas yana ba da labari sun haifi da dan bai da lafiya abu dalha zai fita da ya fita kafin ya je ya dawo yaron ya mutu ya un muslim ta cewa ce kada wanda ya kuskure ya ba abu wannan abu dalha labari dan shi ya mutu ku bari ni zan ba shi labari da kai da ya dawo kafin ya dawo ta da lafiyayyen abinci ta ake masa ta yi wanka ta shirya ce kefi aka gyara ɗaki aka sa turare ya zo ya aka aje abinci nan ya zo ya kwanta da ita a matsayin ta na matar aure sai da aka gama ta ce mai gida barin tambaye ka da Allah mutum ne ya je ya aro kayan wasu masu gida ya yi amfani da abin ya ji daɗi sai masu kayan suka zo suka ce a basu shin mutum zai iya bayarwa sai ce a bayar mutum ba zai bayar ba ka aro kayan mutane kai amfani da shi ka ji daɗi kuma su nemi ka ba su ka ce ba za ka bayar ba sai ce to kai ma ka yi hakuri dan ka ba naka bane Allah ya karba ka nemi lada a wajen Allah yanzu a wannan zamanin wacce mace ce za ka dan ka yi rasu ka fita ka bar gida zamanin wayan nan billahi lazi za a cillo waya ne a san da za a cillo wayan da kuka kai ma kana jin kuka ka san abin da ya faru kar ma kai tambaya to duk irin wannan yana daga cikin abin da yawan ya kamata mata su koya ba sa koya wata sai ta ce ba za ta yi wani abin ba ita ba ɗan iska ba ce ko kuwa to kuma matsalan da zai faru shi idan ta kasa yi eh idan ta kasa yi sai ɗan iska ta yi a waje sai ta ɓata mijin inda yana dawowa ƙarfe takwas ne sai ka fara dawowa sha ɗaya in kika yi magana ya faffasa miki baki haka ake saboda haka gaskiya wajen rashin iya magana akwai matsala yanzu wani mata shi ta mai laifi sai da ya irin cikan nan kamar zai fashi sai ya ce mata sai ta ce wai da Allah ka jawo shi ne abin da ya faru ya ce a ke ma kin san na jawo shi mana shi ya dauka ko za ta bashi hakuri ne sai ta ce to ka mutu mana to kaga irin wannan din mutum mai zafin hannu ne bi alaji sai da yarinya ta dawo gida an mata kula shi irin wannan matsalolin akwai saboda haka daga karshe dai tana neman wato yanzu za ka ba ta yi addu'a ne akan Allah ya sa su rabu koyaya eh, saboda haka ki na farko ne ki kalli matsalolin ki in kina da su balal insanu ala nafsihi ne kin fi kowa sanin kanki sai ki ji tsoron Allah wajen daukar matakai ki gyara na biyu kuma ba a titi ya aure ki ba ka'idar da muke bayarwa yanzu idan an samu rigima na aure ki a koma mu waliyi kar kana kar ka kuskura kana karanta wata tazo ta kawo maka fatawa ka fahimci cewa tana neman saki ne ka buɗa mata ko kai ka ce ta koma gidansu to da duk yarinyar da in za ta yi aure ba tambayar mu ta yi wani miji za ta aura domin kuma ta riga ta yi auren to sai dai ta hakuri in rigima ta taso sai dai mu ce to ta koma wajen wa wajen ainihin wato iya da haka ta yi addu'a kuma ta kalli matsalolinta in akwai alheri tana roƙon Allah in kuskuren daga wajen ta ne Allah ya ba ta ikon gyara in kuma ba daga wajen ta bane daga wajen shi ne Allah ya ba shi ikon ya gyara in kuma daga ainihin wato babu alheri tana roƙon Allah ya kawo mata canji sannan abu na ƙarshe kan wannan ajiyar mafi yawancin mata ba sa ma kansu adalci a sadda aka ce mijinsu zai ƙara abu. wasu madan sukan ba matan haƙƙin da yake ba haƙƙinsu ba ne yanzu idan yana da mata zan yi aure wa ya sa ni in ba Allah ba ne shin yana daga cikin haƙƙin mace sai na zauna da ita na mata bayani ta yadda amma yana daga cikin abin da wasu madan suke saboda mutunta su ba matan amma wallahi wata zaka ga ta tubi za ta ce Allah ya kashe ta bace yadda ba eh kwanan nan ake ba mu labari wani dan uwa da zai kara aure mata shi ta yi mai ta'adi ba dan karami ba ta faffasa mai kaya ta kukkuna ta yayyaga daga ciki ma da cizon shi ta bilalaji kamar kura ya ta cizi to kaga irin wannan to kuma yanzu idan matsala ta faru ta sa son zuciya abin da za ta zo tana kallo kawai za ta kalli an mata kishiya ita ba za ta kalli abin da ta yi ba kafin wannan mai wannan ainihin wato rashin lokacin Allah ya ba mata ikon su ainihin wato gyara Allah ya shirye da mu tana ganin za mu dan tsaya nan wasu tambayoyin tambayar da muka alƙawari sai gobe sai mu ainihin wato an sa ta akara muka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم أجيء الله تعالى يا فاري من مغانا سوى wannan suke ɓoye abin da Allah ya a cikin littafi bayan Allah ya riga ya bayani ga mutane sai Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullahu yal'anuhumul lahin sai Allah ya kawo istisna'i wasu malamai sun yi da'awar cewa wannan aya ta farko wato mansukiya ce da wannan ayar ta biyu kenan ta farkon mansuk ce wannan ta biyu ita ce mai nasik wata ta share wata ta biyu ibn al-jawzi a littafin shi zadul masuk yace ba maganar nasik da mansuk tunda a baya da muka zo maganar ma nan min ayatin aw nunsaha na'ti bi khairin minha aw mithliha mun yi magana mun ce nasik da mansuk daga cikin shuruɗin shi shine sai idza ta'azzara al-jam'u bainakuma sai idan wato jam'i ya ta'azzara tsakanin wannan da wannan ba zai ba yace saboda haka a nan wajen tsakanin wannan ayat ta biyu da ta farko jam'i zai yi saboda haka da Allah ya yi maganar cewa wannan sai boye abinda Allah ya saukar na shari'a da gaskiya wannan babu lokacin da zamu yi bayani kalmar shari'a tana daukan wajen ma'ana 25 cikin Qur'ani sai Allah ta'ala sai ya kawo istisna'i sai ce illal ladina tabu sai wanda suka tuba ma'ana suka koma zuwa ga Allah bayan sun tuba wa aslahu sannan suka gyara wa bayyanu kuma suka dawo suna wa mutane bayani Allah ka ji kan Malam Ibrahim Maina wanda ya shekara goma yana jama wani mutum mai aƙidar cewa ba a yadda da hadisan annabi ba shekara goma yana jami mai da ya shekara goma yana jami baki rana ɗaya lokaci ɗaya ya zo ya cewa mutane ya tuba masallaci masallaci yake bi da ranar juma'a ya tashi a bashi awa ɗaya awa ɗaya da rai ya wa'azi ya to jama'a ni ne da aka sani da wani wannan muka shekara goma ina ja masa baki yana karatu wannan aƙidar da aka sani ina kanta kuskure ce na tuba na dawo na gamsu cewa zan yi aiki da ƙur'ani da kuma sunnar manzon Allah kaga shine illal na tabu kenan sannan wa aslahu bayan sun gyara wa bayyana kuma suka dawo suna wa mutane bayanin bandar da suka yi a baya wannan yasa al-imamu abu hasan al-ash'ari mai ainihin wato al-ibana an usul diyana wanda ake jingina aqiyan ash'ariya zuwa gare shi wanda ƙarya ne shi daga baya zo ya yi littafi da cewa shi bai kan aqidar ya tuba kuma har ya mutu ba akan aqidar ya mutu ba ya mutu akan aqidan ahlus sunnati wal jama'a aqidan salaf aqidan magabata saboda haka malamai suka ce duk mutumin da ka ganshi akan aqidal ash'ariyya to ka bashi shi uzuri in dai ana masa kyakkyawan zato mutumin kirki ne wataƙila saƙon al-imam abu hasan al-ash'ari al-imam abi hasan al-ash'ari bai ice masa ba cewa shi ma ya tuba daga aqidar yayin ya bata to ka'ida ne in dai ka kira mutane kan banna sannan ka gane daga baya wannan abun banna ne to wajibi ne akan ka cewa ka ci ba bai ba dole kai sai ka fito kuma kawa mutane ne bayani cewa wannan abin banna ne shine kadai zai kubutar da kai a gaban Allah shi yasa Allah ya ce illal ladina tabu wa aslahu wa bayyan sai wannan suka tuba suka zo suka yi gyara sannan kuma suka dawo suna wa mutane bayanin irin kusakuran da suke da abin da ya faru na banna sai Allah ya ce fa ulaika atubu alaihim ni Allah ta'ala ina karban tuban su inda Allah madaukakin sarki Allah ya karbi tuban mu gabaki daya wa ana tawwabur rahim Allah ya ce ni at-tawwab ne mai yawan karban tuba ne sannan ar rahim Allah ya ce ni mai yawan jinkai mun ce dama masu laifi iri biyu ne akwai wanda suna yin laifi kuma Allah yana san su wanne ne wanda suke laifi Allah ya musu gaman katar su tuba akan laifi shi yasa Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirina Allah yana son at-tawwabina sanda Allah ya ce ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa sun ce wa Allah ataj'al fiha man yusri fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis laka Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba me Allah ya sani wanda mala'iku ba sani ba Allah ya yi wuta ya yi aljanna sannan daga cikin sunayen Allah akwai al-ghafur akwai al-ghaffar da al-ghafur da al-ghaffar ma sigatul mubalaga ne duka yana nuni akan yawan gafara amma me yi ma'anan al-ghafur huwa alladhi yaghfiru dhanba mahama asuma shine wanda yake gafarta zunubi duk yadda zunubin yema ma dindimi sannan al-ghaffar huwa alladhi yaghfiru dhanba mahama takarrara shine wanda yake gafarta zunubi duk yadda zunubin ya maimaita, shine al-ghaffar shi yasa idan muka lura da at-tawwabina fi'ilin taba ya tuni ya dawo yana dawowa shine asalin raja'a yarji idan aka yi fi'ili qari ya tashi daga sulasi mujarrad ya koma sulasi mazidun kaman mu ce alima ya alamu sai mu masa qari mu ce allama yu'allim to daga cikin ma'anonin da yake bayarwa kaman kassara yukassir ya ala taksi yana nuni akan yawaitawa to nan da ta bai tubu ne sai aka yi masa ƙari filin ya kuma yadda yake sai zaman to tawwaba kenan yana nuni akan taksir yawaitawa shi yasa Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son at-tawwabina kenan suna ma Allah laifin kuma suna yin me suna tuba suna ma Allah laifin kuma suna me suna tuba to wannan shine shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ana tawwabur rahim ni Allah ta'ala at-tawwabu ne mai yawan karɓar tuba ne ga duk abin da bawaye sannan ar rahim ni Allah ta'ala mai jin kai ne Allah ya karɓi tuban mu Allah ya mana rahama sannan malamai sun ce akwai lokuta guda biyu da in mutum ya tuba Allah ba zai karɓa ba na farko mutuwa ya zo wa mutum Allah ya ce laysa at-tawba lilladheena ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahadahum al-maut ba tuba bane ga wanda ya aikata gima-giman laifuffuka har sai da mala'ikan mutuwa ya zo zai ɗauki ranki sannan ya ce ya tuba Allah ya ce ba ma karban wannan tuban irin wannan shine abin da ya faru da fir'auna aka zo aka yi wa'azi aka yi wa'azi aka yi wa'azi Allah ya ce wala qad hu ayatina kullaha fakadzaba wa aba duk abin da za a nuna masa na dalili da hujja an kawo amma ya karyata ya ce bai yadda ba da ya karyata ya ce bai yadda ba me zai faru shikenan hatta idza adraka bulgaraku sai da nutsewa na ruwa ya ji ya kama shi ya tabbatar mutuwa ya zai sannan ya ce amantu ila la da zai amana da bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min almuslimin duk wanda ya aiki mara kyau aka yi wa'azi ya tuba ya ki tuba sai da mala'ikan mutuwa ya zai dauki rashi sannan ya ce zai tuba wallahi Allah bai buƙatar tuba sannan na biyu shine sanda rana ta bullo daga yamma manzon Allah ya ce masahabbai kun san wannan ranar ko daga ina take bullowa kuwa sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ash sai da Allah ya kira ash rana guri daidai har guri 35 manzon Allah ya ce wannan ranar tana fitowa ne daga gabas ta je ta fito daga gabas sai yamma idan ta je ta faɗi da yamma za ta yi sujjada ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ta dawo kullum haka take shi yasa zaka ga baka ta taba yin lacci ba garibi ya waya a ce to ana sanar to jama'a rana ba zai fito ba ai hakuri sati daya an samu matsala waye taba gani yanzu yanda ake samun matsalar wuta a Najeriya da a ce dare ne duka gabaki daya ba an shiga uku ba eh to shikenan wannan Allah ya ce a koran da in ta je ta faɗi ta yamman mutane za su jira ta ta kullo ta gabas ba za ta kullo ba idan misali karfe bakwai na safe ko shida gari ya waye kuna tunanin rana za ta bullo shida da rabi sai a ga ana cikin dare har yanzu babu yayi daga karfe takwas tara goma na safe amma ana cikin dare idan ma ta kai haka a zarce dare, gari ya ƙara wayewa ana jiran rana za ta bullo rana ba ta bullo ba to lokacin hankalin mutane zai tashi kowa ya ga to jama'a fa ya kamata a dawo zuwa ga Allah sai a dunguma a ce to ya kamata bar a tafi masallatai a je a roƙi Allah wannan Allah ya ce sadda mutane suke kokarin tattaruwa a je a damfari masallatai lokacin sai rana kai aka taki to ta yamma shine hal yanzuruna illa an ya'tihum Allah ko illa an ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'd ayati rabbika yawma ya'ti ba'd ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl ranar da ayoyin ubangijinka za su bayyana shine tulu'u shamsi min magribiha ranar da rana za ta bullo daga yamma to la yanfa'u nafsin imanu lam takun amana min qabl duk wanda ba mutumin kirki bane kafin ranar ya ce zai kirki ko ya kirkin ba zai masa amfani ba domin ba ma roƙon Allah ya kai mu wancan lokacin Allah ya tsare mu saboda haka ayi kokari a dinga dawowa ana tuba babu wani dan adam da bashi da kusakurai yana daga cikin hikima na Allah da ya ce mana wala ta jassasu kada mu dinga binciken aibin junanmu me yasa aka ci kaya ta jassus Allah da ya halicci dan adam ya fi kowa sanin waye dan adam na rantsi da Allah in aka ce za a yi binciken kwakwaf duk mutumin da kake ganin shi kake ganin yana da sala in ka bi shi sai ka samu akwai wani aibu tare da shi shi yasa ba ya ce mutum tare yake bai cike nawa ba goma to duk abin da bai fito na fili ba to karka fito da shi fili na mutane sannan kuma duk gabaki ɗaya babu wanda bai da kuskure tsakanin shi da Allah kowa ya kokarin ya tuba zuwa ga Allah ko malamai suka ce tuba wajibi ne yana daga cikin abubuwa guda biyar da al'imamu Abu Huraira ya ce in dai ana yi to Allah ta'ala zai kawo arziki ga ƙasa ni in gane na yi ba daidai ba kai ka gane kai ka gane wancan ya gane a sanya za a yi a koma zuwa ga Allah fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana yursilis samaa alaikum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا kinaya ne na inda mutane suna yin abu su gane sun yi ba dai ba su kuma su koma zuwa ga Allah kinaya ne na insha Allah Allah zai kawo musu asbabu na arziki sannan Allah ya ce innal ladina min innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نعم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الله تعالى يقول إن الذين كفروا للي ونسك كافرتا bayan sun kafirta da Allah da manzannin Allah da littattafan Allah da duk saƙon da Allah ya turo a bayan sannan wa matu wa kufa sai Allah ya kawo jimla haliya bayan sun mutu suna kafiran kuma bayan sun yi kafircin kuma suka mutu alhali suna kan kafircin sai Allah ya ce to ulaika alaihim la'natullahi wa'annan tsinon Allah ta tabbata akan su wal mala'ikati da kuma mala'iku wan nasu ajma'in da kuma mutanen duniya gabaki daya a nan wajen muke so mu faɗakar akan abin da ya shafi tsinuwa da yake yawaita yanzu tsakanin shugabanni da mabiya da mabiya da kuma wa shugabannin wato kalmar tsinuwa ya zo cewa ya faɗi cewa inna allaha la'ana al na guri daya sannan ya kawo la'anat guri daya kullama dakalat ummatul la'anat uktaha Wuri ɗaya sannan ya kawo la'annahu kamar yadda ya faɗa fa nuraddu ala aqabina ala adbarina aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt sannan ya kawo la'anahu la'anahu Allah so huɗu cikin Qur'ani Allah yana cewa la'anahu Allah Allah ya tsine wa shaidan wa qala la'attakadanna min ibadika nasiban min mafruda sannan la'anahum la'anahum Allah ya kawo shi su bakwai cikin qur'ani yana cewa la'anahu sannan a cikin suratul baqara sannan kuma wato Allah ta'ala ya kawo yal'anu su ɗaya cikin qur'ani a suratul nisa aya ta 25 sannan da kuma suratul ankabuti aya ta 25 sannan nal'anukum suwa suratul nisa aya ta 47 sannan yal'anukum suratul baqara kaman yadda muka karanta a baya sannan il'anhu ya zo su daya rabbana atihim dhifayn min al'azab wal anhum la'anan la'anan kathira ko sannan ya zo yal'anuhum ya zo a cikin suratul ainihin wato ya zo lu'ina alladhina kafaru su ɗaya aka ce lu'ina sannan ya zo lu'inu shi ma su ɗaya, sannan la'anan ya zo su ɗaya, sannan sai al-la'an irin wannan ya zo su daidai har su goma sha a cikin qur'ani al-la'anatu ya zo a suratul baqara wanda masdar ne la'ana yal'anu la'anatu tsinuwa ya zo su daidai a cikin qur'ani su goma sha uku a suratul baqara aya ta 89 da aya ta 161 ali imrana aya ta 61 sannan da kuma a suratul a'raf da sura aya ta 87 sannan kuma da suratul araf aya ta 44 suratu hud aya ta ainihin wato sha takwas da kuma aya ta 60 da kuma aya ta 99 da suratul ra'd aya ta 25 da suratul hijri aya ta biyar sannan suratul nur aya ta arba'in da biyu sannan gafir talatin da ainihin wato biyar ko hamsin da uku sannan la'anati ya zo su ne a cikin qur'ani a cikin suratul qasas sannan mal'uni a cikin suratul sa mal'uni ne ya zo sau ɗaya ne a cikin suratul azab sannan mal'una wa shajaratul mal'una ta fil qur'an ya zo sau ɗaya ne a cikin isra'i a aya ta sittin to me tsinuwa shine bayanin da muke so mu duk inda Allah ya kawo maganar tsinuwa cikin qur'ani bai taba ba mu umarni bai ce mu tsire mu duk inda yake kawo shi yana kawo shi ne da siga ta labari labari ake bayarwa ainihin Allah yana ce mana ne innal ladina kafaru wanda suka mutu wa matu kufar kuma suka mutu suna kafircin su ba su tuba ba sai Allah ya ce ulaika alaihim la'natullahi to irin waɗannan mutanen tunda sun mutu suna kan kafirci to tsinuwa Allah ta tabbata akan su wal mala'ikati da kuma mutane mala'iku sannan wan nasu ajma'in da kuma mutane gabaki daya sannan wasu malaman suka ce tsinuwan ma zai faru ne a gaban Allah a ranar lahira kamar yadda ya zo ta bakin annabi Ibrahim ya ce wa qala inna mattakhadtum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawm al-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum min ba'da a ranar al-qiyama da kuma waccan ayan kullama dakhalat ummatu kullama dakhalat ko la'anat ummatun uktaha hatta idan daraku fiha jami'a duk sanda ko kullama dakhalat ko ummatun la'anat uktaha duk sanda aka shigar da wasu jama'a suka samu su a cikin wata sai su tsire حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهما لأولاهما فما كان لكم علينا من فضل هكذا سفداء cikin wato da haka haka wasu malamai suka ce to a nan wajen yanzu kun ga wannan tafsiri na babban malami hafiz kuna wallahi wanda yayi karatu yake karatu dalibin ilimi yake da ka'ida ta ilimi shi zai sha wahala yanzu wani wa'annan ayoyin kawai zai janyo sai ce ya ba za mu tsine mu wani ba ai duk wanda Allah ya tsine masa mu ma dole mu ziwa sai kawai Allah anatullahi ala zalimi nan sai dini sai ki ai duk zalimi dole ne a yi a tsine mi ko wancan ayan ma da Allah yake magana yana magana ne a lahira fa azzana mu'azzinun bainahum Allah anatullahi ala zalimi da a sa mai kira ya kira tsakanin wuta da aljanna ce tsinuwan Allah ta tabbata akan wa akan azalimi to yanzu ga wannan tafsirin na al-Imam Ibn Kasir wannan abin da ya sa muke yawan kafa hujja da shi saboda mafi yawancin ɗaliban ilimi suna da ainihin wato ibnu kasir to ga abin da ya faɗa a ƙarƙashin wannan ayar sai ya ce faslun fasali da yake magana a cikin wannan tafsirin nashi sai ce la khilafa babu sabani fi jawazi la'anil kuffar a cikin ya halatta a tsinewa kafirai sai ya ce a dangule idan an ce abu jawaz ya halatta abin da idan kayi baka da lada baka da zubi shikenan sai ya ce wa qad kana umar bin al-khattab radiyallahu anhu umar ya kasance da wanda suke bayan shi daga cikin a'imma yal'anun al-kafara fil qunut wa ghairi suna tsinewa kafare a cikin al-qunuti a dunkule sai ce fa amma fa amma al muayyan amma a kama sunan wani kafiri a tsune masa albaka sai ya ce fa qad zahaba jama'atun min al-ulama'i da yawa daga cikin malamai sun tafi ila annahu la yul'anu cewa ba a kama sunan kafiri a tsine masa albaka li'annana la nadari bima yaktamu Allahu lahu domin mu ba mu sani ba akan me zai mutu haka ibnu kasir yake ba fa ni na faɗa ba Da wani zai tashi je ce to na faɗa kun san haka ake a'a ibnu kasir ne ya faɗa yace kuma malamai ne suka ce shi yake cewa wastadalla ba'duhum wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da cewa innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun wannan ayar tunda Allah ya ce wa matu wa kuffarun sai sun mutu ne suna kafari sannan tsinuwan Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya za ta tabbata a kansu wa qala ta'ifatun ukra wasu daga cikin malamai suka ce bal yajuzu la'anul kafir mu'ayyan suka ce ya halatta a kama sunan kafiri a tsine masa sai ya ce waqtarahu al-faqih abubakar ibn al-arabi al-maliki al-imam abubakar ibn al-arabi al-maliki ya zaɓi wannan fahimtar amma ibn kasir ya ce walakinahu ihtajja bi hadithin fihi da'a ya kafa hujja da hadisi da ifi duk dalibin ilimin ko ya san matsayin hadisi da ifi a wajen malami sai ya ce wastadalla ghayruhu wasu daga cikin malami sun kafa hujja bi qaulihi alaihi salatu wassalam da faɗin maganar manzon Allah fi qissatil ladhi kana yuta bihi sakara cikin kisan wannan mutumin da ake zuwa da shi fa yuhaddu sai ai masa haddi fa qala rajulun sai wani mutum yace la'anahu Allah Allah ya tsine masa ma aksara ma yuta bihi sono ake zuwa da shi fa qala rasulullahi sai manzon Allah yake cewa la tal'anu kada ku tsine masa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu domin wannan mutumin yana son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi sai suka ce idan mutum yana san Allah da manzon Allah to ba za a tsine masa ko ya aikata wani abu na sabo amma in mutum bai san Allah da manzon Allah to mafhum tunda nassin abin da yake manduki yayi magana to mafhum inan za a iya tsine mu wanda bai san Allah da manzon Allah sai wasu malamai suka ce ai ba dukkan wato manduki bane yake da mafhumi babu wata ka'ida da suke kawo sai sun ce tana da tana da yanzu wannan littafin na riyadu salihin babu dalibin ilimin da ba za ka same shi yana da shi ba ko akwai amma a cikin imamun nawawi sai da ya bude babi babi na 266 ya sa suna babun taharimu la'ani sani bi aunihi aw dabba babun da yake magana haramun ne a kama sunan mutum a tsine masa ya kawo hadisai da yawa wanda yake so ya je ya duba ya gani cikin riyadu salihina dan Allah akwai dalibin ilimin da bai da riyadu salihina a nan wajen to amma tsini wanda ake a kama sunan mutane a tsine musu a ina ka samu shi ke yasa na faɗa muku wallahi wanda yake karatu yake da ka'idan ilimi zai sha wahala amma sanda ake tsinuwar sai a ce wanda ma bai ce amin ba shi ma Allah ya tsine mai eh ga hadisai manzon Allah yayi magana ya ce la'anil mu'min ka katle ka kama sunan mutum wanda yake da'iran musulunci ka tsine mai albarka kaman ka kashe shi ya hukuncin wanda ya je kashe mutum har ma wasu malaman suna ganin gara wanda ya kashe mumini da wanda ya tsine mai albarka domin in ka tsinewa mutum ka ce Allah ya tsine mai kamar yadda za mu zo mu bayani abin da ka ce Allah ya nisantar da shi daga rahaman shi Allah ka sa ya shiga wuta ya dawwama a ciki abinda kake roƙon mai kenan fa. to idan kai wannan bayanin kace to jama'a tsinuwa haramun ne a kama sunan mutum a tsine mai baki ana tashi wani sai ce an baka kuɗi ne eh shikenan za a je gaban Allah kowa sai da ya bayani in kai aka ba ka kawo min da sanda aka kawo min da yawan kuɗin sai ka tsaya gaban Allah sai ka yi ne sai ka bayani amma da yanzu duk wanda riyadu salihin ne na imamun nau ya kawo hadisai da yawa a ciki cewa haramun ne haramun ne kaba'ira ne a kama sunan mutum wanda yake da'irar musulunci dan yayi wani kuskure a tsine masa albarka sannan wannan sharhi ne na riyadu salihin wanda babban malamin shek Muhammad Salihu Usaimin yayi abinda da yasa nake yawan kafa hujja da shek Usaimin shi malamai suke mataki yanzu a wannan zamanin ana ce masa karamin ibnu taymiya dan babu wani fanni na addini wanda Usaimin bai magana akan shi ba akwai tasha a satellite Ibn Usaimin 24 hours program din shi suke yada ba wani bangare na karatu inda na addini wanda Usaimin bai rubutu akan shi ba to karkashin wannan babu da ya kawo wannan magana sai yake cewa babi da yake magana akan haramcin kama sunan mutum a tsine masa albarka sai yake cewa fi babi harimi la'ani mu'ayyan min adami aw dabba sai ce alla'anu idan an ce tsinuwa ma'ana at-tard wal ibad ar rahmatillah shine Allah ya kori mutum ya nisantar da shi daga rahama shi fa idza qulta idan ka ce Allahumma al'an fulanin Allah ka tsine mu wani fa innaka ta'ani anna Allah yub'iduhu wa yutriduhu ar rahmati kana nufin cewa Allah ya nisantar da shi ya kore shi daga rahama shi dan girman Allah ka'idan la yu'minu ahadukum hatta yufli akhi ma fi nafsi ta aiki wa yake so yanzu a cikin mu in ya kuskure a ce Allah ya nisan tashi daga rama shi Allah ya sa shi gautai da wama to dan me mu abin ba masu muke roƙon mu yan gwamnati musu sannan yake cewa wal iyad billahi wa li hada kana la'anul mu'ayyad min kabadir dhunub yace kama mutum a tsine masa albarka yana daga cikin gima-giman zunubai saboda in kuka je wajen wa'azi kuka ji wani ya kama sunan wani ya tsine masa albarka ku ce ba amin ba in shugaba ne aka tsine mai Allah ya karɓi tsinin waye zai ci gaba da shan wahala ba mu wani kuna yin tsinuwa sai a ce ta washe gari an ƙara kuɗin fetur wani billahi lazi dole sai kowa ya siya ba haka bane dan Allah tun da ake tsinuwan nan a kasan tsinuwan mai canza eh ba abin da yake canza sai muka ce to tunda an fi shekara goma ana tsinuwan nan a ɗauki shekara goma ana yin addu'a Allah ya shirye da su a ganin Allah bai kawo canji ba kuma dan girman Allah yanzu an ce tsinewa mutum yana daga cikin kaba'ira in ba a yi wasa ba na rantsi da Allah wanda ya kuskure ka kama sunan shi ka tsine mai albarka in dan je gaban Allah kai ne za ka yi ciki tunda annabi ya ce la'anal mu'min ka qatlihi in ka kama sunan mutum ka tsine mai albarka kaman ka kashe shi shi yake cewa ya'ani annab ani la yajuzu an tal'ana insanan bi aini bai halatta baka kama sunan mutum ka tsine masa albarka fa taqulu allahumma al'an fulan aw taqulu la'anatullahi alayka aw ma ashbaha zalika kace Allah ya tsine ma ko abin da ya kama da makamta wannan hatta law kana kafiran musulmin yace ba wai ma musulmi ko da mutum kafiri ne in dai yana da rai bai mutu akan kafircin ba to bai halatta ka kama sunan shi ka tsine mai albarka ba sai yace fa innahu la yajuzu an tal'ana bai halatta ka tsine masa ba لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار يقول don manzon Allah ya kasance yana cewa kowa ya san abin da ya faru a yakin uhud irin ta'adin da aka yi wa musulmi an kashe wajen mutum tamanin aka sumar da annabi aka karya mai haƙura iya aka mai wannan Allah ya zo yana sallah yana Allahumma il'an fulan Allah ka tsine mu wane da wane da wane da wane yana gama sallah sai Allah ya ce laisa laka min al'amr ku. ai al'amarin su ba hannun ka yake ba aw ya'dhibahum in Allah ya ga dama ya musu azaba gurgurdan laifin da suka yi aw ya tuba alaihim kuma in Allah ya ga dama ya sa su dawo wajen shi fa hum zalimun amma lalle su yanzu an salime ne abin da suke musu kyauta ba malamai suka ce kin daga wannan addiyar har manzon Allah ya mutu ya koma ga Allah bai ƙara kiran sunan wani ya tsine mai albarka ba mutanen da annabi ya tsine ma daga baya sun sun shiga musulunci ko ba su shiga ba sun amfani musulunci ko ba su ba to ne yanzu ba a mun wahayi kai ba a ma wahayi in ka kama sunan wani ka tsine mai albarka wa ya faɗa maka cewa zai mutu akan musulunci wa ya faɗa maka Kisa da yawan munaran da Allah suna shiga gonar Allah sai yake cewa wa minan nasi man ta'khudhu fil kira daga cikin mutane akwai wanda kishi yake kama shi fa yal anu rajula al mu'ayyan sai kama sunan wani mutum ya tsine mai albarka idan kana kafiran in ya kasance ma kafiri ne wa hadha la yajuz wannan bai halatta ba li'annaka la tadri fa la'alla Allah an yuhdiyahu domin baka sani ba ko Allah ya shirye da shi وكم من إنسان كان من أشد الناس عداوة wal islam. nawa aka samu mutum wanda yake yana da tsananin adawa da musulunci mun san cewa a farkon addinin musulunci sai na Umar ya cutar da musulunci ko bai cutar ba amma dan girman Allah annabi addu'a yi Allah ya tsine mai ko addu'a Allah ya shirye da shi addu'a annabi ya ce Allah ka shirye da wa sai na Umar kuma Allah ya karbi sai na Umar Khalid bin Walid da aka zo yakin Uhud shine komanda na kafare lokacin bai shiga musulunci ba duk da adin da aka yi a yakin Uhud Khalid bin Walid shi din aka aka yi wa musulmi wannan ta'ala da annabi Allah ya hana shi ce kar ya ci gaba da dinon Khalid yana daga cikin wanda suka musulunta a baya a musulunci mai matsayin Khalid ba ana kiran shi ba Saifullah al-Maslul zararran takobi nawa na Allah sannan yake cewa hadamullahu wa sara min khiyar min khiyar ibadillahi al-mu'minin sai Allah ya shirye da mutum sai ka ya zo ya zama daga cikin zababbun bayan Allah na kirki wa nadribu li hadha masalan sai ce zan buga misali sai kawo kissa sayyidina Umar akan ainihin wato wannan da irin su Khalid bin wali da sauran sahabbai da ya kawo ainihin wato abin da ya faru na cutar musulunci da suka yi amma annabi ya addu'a Abu Hurairah zuwa yi mamashi ta faɗi mummunan magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka domin zagi ta yi ya zo da ya zo ya ba manzan Allah labari ga abin da mamar shi ta faɗa a kan shi manzan Allah me Allah manzan Allah buɗe baki ya ce Allah ka shiryar da mamar Abu Huraira Abu Huraira yana komawa gida kafin ya koma ta musulunta sadda ya zo gaban annabi yana kuka saboda bakin cikin zagin annabi sai ya dawo yana kuka saboda musuluntar mamashi da ke yana murna haka ake annabi ya tashi ya ci kilomita wajen sittin. daga garin makka ko sama da haka ya je ta'ifa a ƙasa makka ta yi ɗimi an ƙi karɓan wa'azin makka da ta yi ɗimi aka ƙi karɓan wa'azin ya je ta'ifa da ya je ɗa'ifa ya yi wa'azin aka ƙi karɓa bayan an ƙi karɓa aka zo aka haɗa shi daga wawayen gari suka dinga jifa annabi sai da ya kilomita wajen uku yana tafiya a ƙasa ana jifa shi duk bala'in da ya faru a uhu da aka tambayi annabi ka taɓa haɗuwa da bala'in da ya haɗu na udu kuwa annabi ya ce wallahi bala'in da na haɗu da shi ranar da ji ɗa'ifa ya fi wanda na haɗu da shi a udu annabi ya samu inuwa yana hutawa yana zaune da shi da bawan da suka tafi sai Allah ya turo mala'ikan dubi ya ce Allah ya ga abin da ya kaje wa al'ummar ka da shi na alheri kuma ya ga irin ta'addancin martanin da suka mayar maka ni mala'ika ne da Allah ya wakilta na akan Allah ya turo ni da umarninka da zaɓinka idan kana so ka ba da umarni zan je in ɗauki cikin gime mun dutse babba iya girman garin in sake shi kuma ba wanda yake da gamman da zai iya ɗauka wannan Allah mai buɗe baki cewa Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lam Allah ka shiryar da mutane na domin ba su sani ba to duk wanda yake mabiyin annabi ne dole ya zama yana da tausayi da rahama ga mutane amma yanzu wallahi wasu wuce yadda ka san ta baba suke da kayan abu kai sai su tillaka ba sai su tillaka ciki sai ya ce amma idza mata al insanu alal kufri idan mutum ya mutu akan kufuri kafirci sannan muka san cewa ya mutu akan kafirci bala ba su annal anahu babu laifi za mu iya tsine masa li'annahu domin shi wannan kafirin mun ɗebe tsammani daga shirye shi ya riga ya mutu akan wa akan kafirci li'annahu mata alal kufri walakin sai ce sai dai mallazi nastafiruhu min la'ani. me za ka samu fa'ida an ka tsine masa wani lokaci ma in akwai maslaha ka hakura yanzu mutum ne ya zo cikin mu ya shiga addinin musulunci baban shi ya mutu ba musulmi ba dan Allah maslaha mu ci gaba da tsinewa baban ko mu hakura eh saboda wa saboda dan shi dake cikin mu wayancan mutanen da annabi ya addu'a akan su duk da rigimar da aka yi daga baya wanda suke mafi adawar musulunci sai da aka samu a cikin ƴaƴansu musulmi ne Khalid yana daga ciki waye baban shi Walid ibn Mughira ko sannan akwai wa akwai Ikrama waye baban shi shine wa Abu Jahl amma annabi ya addu'a yace Allah ka shiryar da su wa'annan mutanen in ma ba su bauta ma Allah ba a cikin zuriyarsu sai an samu wanda zai yi wanda zai bauta ma Allah kamar yadda dan gidan Abdullahi bin Ubay bin Salul Abdullahi da ya ji ana kuskus za a kashe baban shi me yazo ya tsaya tsayawa ya gaban annabi ya ce ya rasu, rasulullahi idan babana ya cancanci kisa ni na so ka bani dama da kaina in je in kashe shi ce saboda bana so kar wani je ya kashe shi wata rana mu zo muna tsaye shi dan ya raya min cewa wannan shi shine yin babanka kaza sai wata matsala ta faru amma in na je na kashe shi da kaina in zan ji haushin kaina sai in ji haushin kaina duk abinda annabi abdullahi bin ubay bin salul yema mata musulunci ta'addanci da waye yema matar annabi kazafi da ya mutu annabi ya zo ya dan shi ya zo ya roƙa abdullahi ce yana roƙon annabi ya ba da rigar shi a yi masa likafani da ita annabi ya bayar ko ya hana ya ɗauka ya bayar bayan ya ɗauka ya bayar ya zo ya yi masa sallah da ya zo zai masa sallah sai da na umar sai da ya dinga jan annabi ya rasulullah za ka wannan mutumin sallah bayan ka san ga irin yanayin da ya mutu manzon Allah ya ce wallahi sai na masa sallah matukar Allah bai hana ni ba mai manzon Allah ya kalla maslaha ga dan shi musulmi ne ana tare da ana tare da ainihin wato dan to saboda haka dai ba na so tsawaita bayani wannan dai riyadu salihin gidan kowa akwai shi eh duk inda ɗalibin ilimi ne sai ka je ka duba sannan wannan ma Sheikh Muhammad Salihu Hussein wanda kuma yake so ya more ya je ya ɗauki tafsirin imam al-qurtubi ya duba a cikin wannan tafsirin wannan tafsirin su ayi sai ya ga bayanin da imam al-qurtubi yayi saboda haka haramun ne haramun ne kabadira ne gingime mu ya kama sunan wani mutum musulmi dan ya kuskure a tsine masa a da'irar musulunci kuma daga cikin abin da ya wajabta akan ku in kuna waje kuka ji wani ya kama sunan wani ya ce Allah ya tsine min albarka ku kar ku ce amin ku ce ba amin ba Allah ya shirye da shi wannan shi ne abin da ya kamata in mutum yana da ikon ya inkarin munkari bai ba shi ma in ya je gaban Allah sai Allah ya yi ya tambaye shi kuma mutum ya sani duk wanda ya ci gaba da kama sunan wani yana tsine mai albarka saboda ya wani kuskure to billahi alladhi in ba sa abin an je gaban Allah sai ya ci Allah ya kiyaye to wannan bayanin shine wani in kai sai ce to ai an siye ka an yi menene haka mutum zai ta cewa to kuma me zaka faɗa da ya rage naka yau shi ma ibnu kasir ko sayan shi aka yi usaimin ma ko sayan shi aka yi shi ma imamun nawawi ko shi yansa aka yi Allahu a'lamu eh ga raddul azan karkashin lahi yuhibbullahu al-jahra sui min al illa man zalim dattijan arziki shi ma ya wannan maganan ya ce bai halatta ba kawa mutum mummunan addu'a da fiye da abin da ya cuce ka shi ma mana bakar kuma ko sayan shi aka yi Allahu a'lamu Allah ya shirye da mu eh Allah ya sa mu cika da imani Ta saboda haka Allah ta'ala yake cewa khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan wutar idan sun shige ta la yukhaffafu anhum al-azabu ko ya karanta ba za a sassauta musu azaba ba idan sun shiga cikin wutar wala hum yunzaruna kuma ba za a yi musu dinkiri ba wajen yin azaban ko ba za a yi musu kallo na mutunci ba da rahama Allah ta'ala ya yi sannan Allah ya ce mai وإلهكم إله illa huwa إله إلا هو rahim Allah ta'ala تعالى wa ilahukum abun bautar ku ilahun wahidun abun bauta ne kwallon kwalkwaya ɗaya tulin ba shi da abokin tarayya shi ne qul huwallahu ahad ka ce Allah ɗaya ne kwallon kwal shi yasa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa irin wannan sai da ya mai cikin qur'ani wajen sun 35 Allah yana ce mana la ilaha illa huwa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah yana ta maimaita mana cewa babu wani abun bauta da gaskiya sun shi sannan uwar rahmanu shi Allah shine wanda yake mai rahama sannan ar-rahim wanda yake kuma shine wa shine wanda yake da jinkai Allah kai mana rahama Allah kai mana jinkai bayanin da kawai ba mu yi ba shine akwai bambancin tsine dan akwai babi guda biyu imamun nawawi ya bude shine babin haramcin tsinewa mai sako ka kama sunan shi da kuma tsinewa sashin wasu sako ba tare da ayyini ba saboda haka sun ce za ka iya ce Allah ka tsine wa azzalimai kaga idan kana daga cikin azzaliman kai ma sai ka faɗa ci ko kuwa Allah ko kuwa ai zalincin nau'i nau'i Allah ka tsine wa barayi in ka taba sata wani abu kai ma sai ka shiga ciki ko kuwa Allah ka tsine wa mazinata in ka dan taɓa taɓa kai ma sai ka yi wa sai ka shiga ciki abin da ya halatta kenan kawai yasa yanzu za mu iya cewa Allah ya tsine ma azzalimai mai addu'a amma ba za mu yi ta'ayinin wani ba mu ce Allah ya tsine mai ba za mu yi haka ba haramun ne kuma duk wanda ya je ƙara yin haka shi ma ya aikata gingime mai kuma tsine mu wani musulmi dan ya kuskure na daga cikin abin da zai jawo mutum ya je shiga wuta shi ma Allah ya kiyaye sannan Allah ya ce إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دار وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون سنة الله تعالى يتقبى دبام بياني سواء إن في خلق السماوات والأرض lalle a cikin yadda Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasai والنهار ikhtilafil layli wan nahar da yadda dare da wuni suke sassaba al Muhammad Aminu Shinkigi a littafin shi Adwaul Bayan yace nan Allah bai faɗi yadda dare da wuni suke sassabawa ba amma ya faɗa a cikin suratul Qasas ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyama wa in ja'ala Allahu alaykum al sarmadan ila yawmil kai mai karatu ko mai sauraron karatu baka gani ba idan Allah ya ɗauki dare ya sa shi titir shine sarmadan a ko da yaushe dare ne har tashin kiyama sai yace man ilahun ghairullah ya atikum bidiya akwai wani Allah da ya kawo mana da hasken da zamu gane gari ya waye babu sai yace afala tasma'un me yasa mutane ba sa jin wa'azi ji na karba a sadda ake musu wa'azi sannan yace qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati idan Allah ta'ala ya dauki dare ya sanya shi titir ko rana yanzu karfe nawa goma a ce yanzu kawai rana ce farfa kekiya kaga ba maganan abin nan tunda yana daga cikin ainihin wato abin da Allah ta'ala ya yi yasa saboda wata hikima ta shi sai ya ce man ilahun a ya atikum ta su fi wani wani Allah ne zai iya zuwa mana da daren da muke samun natsuwa a cikin shi ko kuwa sai ya ce afala su me sa mutane ba sa ganin abin da ake faɗa musu na kudura da girman Allah sun cewa ya cancanci in ya faɗa abu ya ce abi abu in ya ce a bari a bari sai ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahar yana daga cikin rahaman Allah sai ya sanya mana dare da wuni mai amfanin dare sai Allah ya ce litaskunu fi saboda ku dinga samun nutsuwa a ciki duk fafutukar da zaka je ka yi ta harkar nemo abinci ka dawo idan ka zo ka zauna ka kwanta sakamakon wannan nasuwar da dare yake da shi kana kwanta sai ka ji Allah ya cire gajiyar shine litaskunu fi ko Allah ta'ala yayi maganar cewa alam naj'al al-ardha mihada ko wal jibala mi autada wa khalaqnakum aswada sannan yace ja'alna nawmakum min subata muka sanya bacci ya zama muku huta yasa akwai matsalolin da in suka yawa sai a ce kaɗan dinga rintsawa rashin rintsawa ne ya kawo matsalolin nan sannan me amfanin rana sai Allah ya ce litabtahu min fadli wala la'allakum tashkurun saboda kowa gari yana wayewa zaka ga wannan yayi saman layi wannan yayi kasa wannan yayi can wannan yayi can za a tafi fafutuka kuma ka lura ka gani duk inda yake da yawan jama'a da rana da dare baka ganin kowa an je an yi fafutuka an yi an ainihin wato ƙari to wannan yana daga cikin ikhtilaful layl wan nahar a cikin suratu ali imran ya ce mana inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar sai ce la ayatin min li ulil albab yadda Allah ya halitta sammai da kasai da yadda dare da wuni suke sassafawa akwai abun lura amma ba ga kowa ba sai ga mai hankali zuwan dare da rana ne yake sawa abinda ba a samar da shi ba a samar da shi zuwan dare da rana ne yake sa wanda aka samar da shi a rasar da shi zuwan dare da rana ne yake sawa dan karamin yaro ya zama babba wanda ya zamanto babba kuma ya zamanto ya tsufa Allah ya kawo wannan a dunkule a cikin suratul Yunus ya ce mana inna ma masalul hayatid duniya kama in anzalnahu minas samai misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne Allah ya saukar da shi daga sama sanda rani aka yi ƙasa ta bushe ba komai to idan Allah ya saukar da ruwa daga sama in ruwan ya sauka ƙasar ta karba kasar za ta fitar da tsiri tsirin sai Allah ya ce mimma ya akulin nasu wal anham mimma ya akulin nasu wal anham akwai wanda mutane suke ci akwai wanda dabbobi suke ci hatta idan akhadat al-ardu zukurfat wa zayyanat wa bannu ahliha yanzu idan mutum ya je kalli ciyayi da shukoki a bayan gona zai ga suna burge shi suna bashi sha'awa saboda mai kasar wa zayyanat ta kawatu wa zannu ahliha annahum qadirun alaiha mutanen da ke zaune a bayan kasa sai doka suna da iko akan ƙasa ataha amruna laylan aw naharan umarnin mu yana zuwa makasan dare da rana dare yana zuwa ya wuce rana tana zuwa ta yi ta wuce sai Allah ya ce faj'alnaha hasidan ka allam tagana bil amsi yanzu idan rani ta yi wata gonan in aka dauke ka saboda amfanin gonan yayi an girbe in aka ce maka an taba shuka wani abu anan wanda zaka ce wallahi tallahi kariya ne baka yadda ba saboda ba za ka taba ganin alamar wani abu ba to kuma wannan shi malaman balaga suke kira nau'i na tashbihi wanda yake tashbihi tamsil ana kokarin kamanta abubuwa da yawa da abubuwa da yawa to a cikin wannan tashbihin da Allah ya yi yadda ka san idan aka yi shuka lokacin da ake girbi za ka je ka nemi komai ka rasa a gona duniya waye shuka ta Allah da akwai lokacin girbi ta wanda za ka nemi kowa da kowa ka rasa a ciki yadda ka san gona in rani ka Allah ta gana bil amsi akwai sadda duniya za ta zama to ka Allah ta gana bil amsi shi yasa Allah ya ce kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkaru me ya zai hakan ya faru sakamakon zuwan lailu al-lailu wan nahar zuwan dare da rana da haka al-imam ibn jarayd yake cewa innal ne. idza mustawliya ala jadidin adan ya hulil bila sababbi guda biyu in saka na cewa sabo saurayi ko budurwa ka bashi lokaci duk wanda ka ganshi tsoho ne billahi zai an yi lokacin da ba tsoho bane ba haka bane ya aka yi samu kanshi a wannan halin zuwan dare da rana kawai ya ganshi a wannan halin babu yadda zai iya saboda haka ana nuna cewa lokaci yayi bai wuce saura minti uku ba kuma ba masu mu kware lokacin insha Allah gobe sai mu maimaita wannan ayar sai mu ainihin wato tsaya a kanta muna roƙon Allah ta'ala ya shirye da mu ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk